Dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da Ka tsakanin dan adam Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin kasuwa kai miki dole. Shirin da ke mai da hankali wajen nazari kan batutuwan da suka shafi cinikayya da ma tattalin arziki inda yake tattaunawa da masana da kuma masu ruwa da tsaki a fannin. Shirin na yau zai tattauna ne kan matakin haramta shigo da motoci ta iyakokin ƙasa da gwamnatin Najeriya ta ce zai fara aiki a farkon watan Janairun sabuwar shekara. Nurado Suleiman ke fatan za a yi sauraro lafiya. A satin da ya gabata ne gwamnatin Najeriya ta sanar da ɗaukar matakin haramta shigo da motoci ta iyakokin ƙasa, illa kawai ta jiragen ruwa da ta amince da hakan, wadda kuma wannan doka za ta fara aiki a farkon watan Janairun sabuwar shekara. Wannan mataki da yana ci gaba da yamutsa zuwa ƙasar inda yake haifar da zazzafar muhawara tsakanin al'umma. domin ko yayin da wasu ke ganin mataki ne da ya dace a na'am da shi wasu na ganin ba shakka wannan mataki zai tilasta wa kasuwar shigo da motocin ta kasa shiga wani hali inda masu wannan batu suka kara da cewa za a bar masu tafiyar da wannan kasuwa musamman kananan ciki da ɗora hannu a ka haɗi da rafka lami sakamakon koɗar da za su sha wasu daga cikin masana tattalin arziki a najeriya na ganin ɗaukar matakin zai kara yawan fasakorin motoci ta kan iyakokin najeriya yayin da kuma wasu daga ciki ke goyon bayan dokar tare da ƙarin bayanin cewa mataki ne da zai taimaka wa Najeriyar samun karin kuɗaɗen haraji da a da suke zurarewa sai dai kuma sun buƙaci a yi taka tsantsan wajen aiwatar da dokar haramcin shigo da motocin kada a zo daga baya ana ware idanu kamar mai ya tai baki. Barista Buhari Yusuf shine shugaban kungiyar masu saida motoci da ke birnin Abuja a Najeriya, kuma a ganin sa wannan mataki ba zai fi haifarwa kasar da mai idanu ba, a tattaunawarsa da Bashir Ibrahim Idris. Na farko ko da yake gwamnati ta fito ta yi magana to amma ba ta fito da gundarin abin da take nufi za ta ba. To ko kafin haka muna iya kula da tsari irin na gwamnati musamman a Najeriya ko Afirka. Idan suka taho da tsari da dama ba a kula da rigingimun da za ta biyo baya ko abin da za ta haifar. Kar ci wannan harka na mota a ƙasar nan gaba ɗaya bayan gona harkoki wato da abin da ya shafi noma babu harkar da ta ba mutane aiki kama daga masu da mota da fenta da panel bita da direban mota a takaice zan baka mutane kamar guda goma da suke layin abin da ya samu ya shafi harkar mota kuma hanyar cin abincin su kenan to a ce gwamnati za ta fito da tsari da ba a zauna da mutane da suka suke kawai masu harkar mota ba ya da hankalin waɗanda suke siyan mota ko motoci domin harkokinsu. Yanzu da yake kai ka daɗe kana wannan harka idan aka ɗauki wannan mataki kaman kimanin mutane nawa za su fuskanci matsala. To bari in baka misalin kamar Abuja. A takaice akwai wajen sai da mota a Abuja akwai kamar ɗari uku da hamsin. Duk inda ka samu matsuguni na 'yan sai da mota idan baka samu jama'a ba ka samu ɗari biyu zuwa ɗari hudu. wannan na kawo ne wanda suke harkar na mota yan panel bita da fenta da gyara makanikai da sauransu rayuwarsu kashi casa'in a yan sai da mota ne ba yan sai mota mu hau ba to kaga a takaice kasar nan idan aka ce za a hana wannan harka to kusan mutane miliyan talatin ko talatin da biyar za su fada cikin halin ya zami da kanmu wato ni abin da mata da hankali na ba mu da tsari na doka da ma zai tabbatar da wannan yayu sai dai mi a ƙara ƙarfin fasa ƙwauri a maimakon a zauna da mutane a tsara yadda za a yi cikin doka da sauransu gwamnati su samu wani abin shiga to yanzu ba za a tilasta ne a je a yi shi a fasa ƙwauri. barista buhari yusuf kenan shugaban kungiyar masu sai da motoci da ke birnin abuja a najeriya. Enjoyment, so enjoyment we personally, To amma da yake masu iya magana sun ce ra'ayi riga shugaban masu sai da motoci a jihar Zamfara wanda aka fi sani da sani gwamna a bangaren sa yana ganin wannan mataki na haramta shigo da motocin cikin Najeriya ta iyakokin ƙasa dama ce da za ta taimaka wa tattalin arzikin kasar sai dai kuma ya ja hankalin hukumomin kasar da bukatar ganin sun rage kuɗin da ake biya kan kowace mota da aka shigo da ita wanda aka fi sani da duty a turance ya bayyana haka ne a tattaunawarsa da bashir ibrahim idris wannan mataki ne wanda zai kawo ci gaba a wannan ƙasa tamu don haka duk wanda ke son ci gaba a wannan ƙasa dole ya so kayan ƙasanmu ya so abubuwan ƙasanmu wanda za mu amfani da su musamman tashoshin jiragen ruwa waɗanda ake sauke kaya a nan ƙasa sun zama kamar hoto saboda mutane sun kauce musu sun koma ƙasashen kamar kwatano da sauran wasu ƙasashe sai dai kiran da za mu yi gwamnatin tarayya shine ta rage kaifin tsadar duti na motoci wanda yake mai ƙananan masu ƙarfi waɗanda ke iya zuwa kwatano da sauransu za su iya zuwa Legas da su sayi waɗannan motoci kamar yadda suke sayan su a kwatano. Akwai kuma masu korafi kan cewa wasu daga cikin masu irin wannan sana'a taku sukan je su shigo da motocin su yi takaddun bogi kana a sayarwa mutane sai bayan mutane sun sai mota suna amfani da ita kana a gano cewa ai ba ma biya kuɗin kwastom ba me za ka ce akan wannan to kaga idan idan idan ana sauke motoci a lagos ko port harcourt ko kalaba kaga duk wannan za a kau da shi amma abin da muke kira ga gwamnati shine ta rage tsananin tsadar duti ya dawo ƙasa amma da shi kamar kashi 20 ko kashi 25 bayanin sani gwamna kenan shugaban kungiyar masu sai da motoci a jihar zamfara da ke najeriya To har yanzu dai muna kan wannan batu inda ƙarshen satin da ya gabata zauren majalisar wakilan Najeriya ya buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da wannan doka ta haramcin shigo da motocin ta iyakokin ƙasa inda majalisar ta kuma buƙaci kwamitin ta kan ayyukan shige da ficen kayayyaki a ƙasar da yi nazari kan buƙatar da kuma gabatar da sakamakonsa cikin makonni shida. Wannan kenan. To duk dai domin tantance aya da tsakuwa kan wani al'amari da ke ci gaba da ya hazo haɗi da sabbabata da jijiyar wuya. Shirin ya tuntubi Dr. Kasim Kurfi, masani kan sha'anin tattalin arziki a Najeriya domin baje bayani filla-filla daga mahangarsu ta masana a wannan fanni. Waɗannan yana ɗaya daga cikin al'amura wanda dole gwamnati za ta ɗauki waɗannan matakan idan ka dibi yadda al'amura su kasance a yau ko ina an mai da shi wajen sai da motoci kuma motocin nan za ka gani cewa dole ne gwamnati ta bi wani mataki wanda za ta taimaka ma kamfanin motocin da suke haɗa su a nan kasai. Hanyar da gwamnati za ta bi ne ta ga cewa ta ɗauki matakin da za ta rage shigo da da waɗannan tsayin motoci ta mm. kan hanyar ƙasa. Saboda mafi yawan masu shigo da su ba biyan kuɗaɗen duty suke ba. Idan aka mai da shigo da shi ta hanyar ruwa, na farko zai sanya ita kamfanonin da suke haɗa motoci su samu karfin gwiwa su ci gaba da ayyuka a ƙasa. Na biyu kuma zai sa lallai ne in dai za ka shigo da shi ta nan to dole ka biya duti. In ko za a shigo da shi ta can to mafi yawansu ba su cika biyan duti ba. Hmm. So ina gani zai taimaka ma tattalin arzikin gwamnati duk da zai sa tsadan mota ta karu Wato al'amarin kowa kan shi ya sani. Ai kamar yanzu yadda aka hana shigo da shinkafa ne a kan Koda, ai in ka kula su manoma an taimaka masu hmm. kuma yanzu za ka ga manomanmu da dama suna jin daɗin wannan duk da mu kam shinkafa farashin ta ya karu to haka ne dole ne a bi waɗannan matakan domin a samu a daidaita al'amura in kana son ka taimaki tattalin arzikin ƙasar ka sai ka ɗauki wasu abubuwa waɗanda ba za su ma mutane daɗi ba a yanzu amma a ƙarshen al'amari can zai zama masa alheri ai tabbas ai ba ce aka yi hana shigo da mota ba cewa aka in za ka shigo da ita ka shigo da ita nan in ka shigo da ita nan gwamnati za ta tabbatar da cewa ta caji abin da ya kamata a caga ɗaya kenan na biyu kuma zai taimaka ma kamfanonin da suke aiwatar da motoci kamar fijo na kaduna kamar kamfanin innocent da ke inuku to duk waɗannan kamfunan in aka haka za a taimaka musu kuma yana da kyau ka taimaka ma kamfunan kai zamana mutanenmu sun samu aiki maimakon komi a tafi da shi ba kai ba gindi. Dr. Kasim Kurfi kenan masani kan tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Kuma da wannan shirin zai dakata sai kuma idan Allah ya kai mu na gaba a madadin Bashir Ibrahim Idris da ya tallafa wajen haɗa shirin. Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International